a yayin da jihar bauchi ke fuskantar kwararowar mutane daga jihohin makwabta da ke fuskantar matsalar tashe-tashen hankula musamman nakasassu a gefe guda kuma an gudanar da taron nakasassu na jihar bauchi domin raba musu tallafin kayan abinci alhaji Jibril ab shine shugaban majalisar nakasassu na jihar bauchi ga jabin da ya gabatar a wajen taron taruwan ma'anan din nan a zo a taya mu murna ne a yi farin ciki ka gane domin in ƙara faɗakar da su kowa ya je ya adalci kuma a tsaya da yin addu'a a tsaya da yin addu'a abin da ya sa na kira su kenan a ƙara yin bauchi din nan ta ɗau wannan abu shiri na ba da tallafi musamman kan abinci ga kasasu to ku ya za ku fassara wannan tallafi da kuke samu wannan tallafi da muke samu tallafi ne domin mutum ya huta ya daina bara kuma hakika bara ta yi sauki a jihar bauchi middin ɗan jihar bauchi kuturu gurgu makaho kurma bara ta ragu wa'anda kuka ga su barace-barace da yawa dinnan galibi baƙi ne yan ƙetare wanda gwamnonin su ba su masa adalci kamar nan to kamar wasu nau'in kayan abinci na aka baku nau'in kayan abincin da aka bamu akwai shinkafa akwai masara akwai gero akwai shiga dr malam yi da bai bar komai ba komai ya bamu shi ma alhaji alhassan ta ta gurgu shine sarkin guragun ningi na tambaye shi kan muhimmancin wannan rana a yau rana ce ta farin ciki ga dukkan nakashashen da yake jihar bauchi da ma ƙasa baki ɗaya sakamakon tallafi da tausa da mai girma gwamnan jihar bauchi dr malam isa ya guda yake wa nakasassu an ba ku wannan tallafi hanya ce da yake gwamnati ta ga ya kamata ta bayar domin saboda a hana ku yawon gararan ba da neman bara a kan hanya. Bara a jihar Bauchi na kasassu 'yan jihar Bauchi ba da mu ce ma dukan mu mun daina bara ba amma a kashi goma wallahi kashi tara da ɗugu tara sun barbara. Bakin mu makwante da bala'in masifa ta shafe su kusan su ne suka ɓarko mana jihar Bauchi suke dan barace barace za ku saka ma gwamnatin jihar Bauchi Allah ne mai saka wa gwamnatin jihar Bauchi mu kuma muna ci gaba da yi wa gwamnatin jihar Bauchi ga 'ya'yan jihar Bauchi addu'a ta zaman lafiya da ci gaban arziki da yalwanta a ƙasarmu mu da jihar mu baki da. A wajen taron da an rarraba kayan abinci na tallafi kyauta sama da dubu goma. to Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.